assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba 25 ga watan safar ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba ba ya ɗauko mana zungureren hadisin nan da barawa ɗan azib Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito inda yake ba mu labarin jana'izar da annabi ya tai na wani mutumin madina a sanda annabi ya isa makabartan sai ya tarar da ba kare aikin haƙin kabari ba a nan ne ya ce annabi ya nemi waje ya zauna yana riƙe da wani tsinke yana tsokana ƙasa da shi sahabbai kuma sun kewaye shi saboda natsuwa bara'u ya ce kai ka ce an ɗana tsuntsaye ne a kan kowane ɗaya daga cikinmu kuma an ce da shi a her ka motsa wannan tsuntsu ya tashi wani irin natsuwa suka yi na musamman dama sahabban annabi na tsuntsu ne a ko'ina in sun zauna gaban annabi natsuwan sai ya ƙaru har ma wannan ya sa allah madaukakin sarki yake an karar da annabi dangane da ɗabi'un sahabban shi da cewa walau kun fazzan ghalidhal kalbi lam min haulik da kai mai kaushin hali ne mai ɗacin ɗabi'a ne mai yanayi na tsanani da rashin kyautai da kyautatawa duk da sabon sun watse sun baka waje domin so wannan ba shi ne ɗabi'unsu ba idan da haka ɗabi'ansu yake sai annabi ya zama haka to sai su zauna tare da shi bisa ka'idan al'arwahu jinodun mujannada to bayan nan ne sai annabi ya ɗauko bayani dangane da hatta yadda yake ɗaukar ran bawa idan ajalin shi ya zo ƙarshe cewa allah maraukin sarki zai turo malakul maut shi kuma zai ɗibo gayyen mala'iku 'yan rakiya waɗanda ke tama shi za su taho da wani ƙyalle na gidan aljanna an baibaɗe shi da turaren miski na can za a zo su zauna iya ganin idan wannan wanda yake gargara daga bayan malakul mauti zai zo zai tsaya daidai kan shi ƙarshe dai zai ɗauki ran daga nan za su ɗauki ran su sa a jikin wannan hankici duniya ta cika da ƙanshi a tsoro wannan ran sai sama diggayen mala'ikun da aka shuɗe sai sun yi yaban arziki kuma suna tambayan wane ne wannan maraka wannan rai sai su ambace shi da suna mafi kyau mafi nagarta mafi tsarki da ya zama ana kiran shi da shi a duniya haka in sun isa sama mala'ikun da ke gadin kofofin sammai za su yi ta roƙon arziki za su yi ta guri da fata a ƙudurinsu na zuci ina dama a biyo da wannan ran ta ƙofan da suke da ikon tsaranta haka za a tafi da wannan ran har inda ya kamata a je da ita ba manta ba muna cikin jin wannan bayani ne lokaci ya ƙure mana mun kwana inda yake cewa wa ya minha ka atyabin nafhati miskin sai wani irin ƙanshi daɗi mafi daɗin ƙanshi da wani ɗan adam ya taɓa ji a bayan ƙasa sai wannan ran sai ya rika tattalar da shi ibn al a cikin littafin ighasatul lahfan ya kawo bayani dangane da cewa a duk lokacin da bawa ya zama mushiriki. ko mazinaci ko mai luwaɗi ko wanda ya zama mai maɗigo da dangogin laifuffuka to wannan yana haifar da wani irin ɗoyi a cikin ruhin shi wannan ruhi in ya cika ya cika ya cika da wannan ɗoyin to yana kai ga ya harbi gangan jiki shi yasa in mutum ya goge wajen aikata ayyukan laifuffuka ko da ko ya kai yana wanka ne da duron-duron na tarare in ka matse shi sai ka je yana ɗoyi ko ƙarni ko hamami na zinibi to wannan yana bayyana ne a lokacin da aka ɗauki ran shi sai wannan warin sai ya bayyana haka salihin bawa wanda yake kiyaye dokokin Allah to haka wannan abin yake faruwa a jikin shi ko da bai wanka ba ko da ko zai zauna da annakiya zai wahala ka matse shi ka je ɗoyin zufa ko kuma ƙarni ko wani abin da ya kama da haka neman ayyukan alkhairi sai su bulbulo sai su naso sai su danne wannan abubuwan baki daya ta wannan kuma zai bayyana ne a lokacin da ya rasu za a ɗauki ran shi a yi sama da shi to haka wani irin ƙanshi zai rika bayyana ka atiyabin nafhati miskin wujidat ala zahar al-ard duk wani ƙanshi da aka taba ji a bayan ƙasa to bai kai ga wannan ƙanshin da wannan rai yake ɗauke da shi ba wanda zai rika fita ba waɗanda suke ba su jin wannan ƙanshi illar takalain, sai aljan da mutum fayas aduna biha sai su sungumu wannan ran su sama da ita falayi marruna ala mala'in minal mala'ika babu wani gayya daga cikin dandazan mala'iku da za su bi da wannan rai su wuce illa ƙalo face sun yi tambaya da cewa ma roho tsayib wannan ran wani mutumin kirki ne wannan wani ran salihin bawa ne wani ran nagartaccen bawa ne haka za a wuce da ita Fayakolo na sai mala'ikun da ke iskautin wannan ran zuwa sama sis ce fulani bunu fulani wane ne dan wane bi ahsani Hillati, hillati kanu hu bi hafi dunya za su kira shi da mafi kyan suna wanda yake kiran da shi da shi a gidan wannan duniya in kana da wani sunan banza maza maza ka cire shi in ba haka ba mai yiwa ba ka daga cikin waɗanda in sun mutu za su dace da wannan gara basan ne ka canza ka koma sunan da kake da shi mai nagarta hatta iza man biha ila sama'i duniya har sai sun kai wannan sama na duniya fayastaftihuna biha sai su ƙwanƙwasa su nemi a bude masu yatlibuna fathi abwabis sama za su nemi a bude masu ƙofofin sammai domin su shiga da wannan ran yana daga cikin riban kafa da za ka ɗiba cikin wannan hadisi daga daidai nan sama akwai tsoron da ake ji ne wani zai je sata a ciki ma Allah ya rufe don menene kai dukiyanka za ka ce ka batta buɗe a ce rufe ka ce na dogara ga Allah kun gano wannan da kyau ko? ko aljanna a rufe take sai annabi ya ji ya kwankwasa ne za a buɗe Allah na tsoron aje a sace mashi abin da ke aljannan ne amma an gaya ma tana da mai gadi har da kofa hamma an rufe don kai a koya ma yadda ya kamata ka gina rayuwanka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku da ma da sai gan shi ya zama yana rayuwa cikin shirme da baranka dama. kuma kun ga wannan sararin samaniyar da kuke hange to ba ita ce rufin sama ta ɗaya ba kuna hangen hadari ne kamar yadda muka gabatar a baya rufin sama Allah maraukin sarki yana cewa walakad zayyana sama duniya dunya bi masabih Allah ya kawata saman duniya da wasu irin fitillu yanzu in ka daga idanka kana ganin fitillun kana kallon hadari ne inda idanka ya tiki amma da Allah maɗaukin sarki zai ma baiwa a nan gidan duniya a cewa basarukal yau hadid to za ka iya hanguwa kun gano wannan da kyau in ko da dan adam zai kicibir da rufin sama a yau da irin kwalliya da ado da aka yi mata to in ya ɗaga ido sama yana kallon abin mamaki da abin ta'ajjibi ba zai iya sauke kan shi kasa ba kun bayanci wannan da kyau kun da mai abin ne ya ce ya ƙawata ta Allah madaukin sarki ya samu dace to sai a nema bude fayiftahu lahum sai a bude masu fayushi'ahu kul man kul lissama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha to sai a waye gari fayushayyi'uhu fayushayyi'uhu haka ya kamata ya zama mun gano wannan da kyau ko wannan takurin digen saman nan babu shi fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha sai ya zama manya-manyan mala'ikun da suke kula da cikin wannan sama ta ɗaya in an shiga da wannan ran su ma sai su shiga cikin gayyen 'yan rakiya ila sama'il da titaliha har zuwa sama ta gaba a gani in yau baka da wanda zai ma jiniya ka zama mutumin kirki in ka mutu ama tun daga nan mala'iku za su raka ka ana tattarewa ana bayanin kai kenan wane dan wane dan wane duk wanda ya tambaya a gaya mashi amma yanzu akwai wani sarkin gargajiya mai jiniya ko wani gwamna mai jiniya wanda in ya wuce za a ce ga wani san yake ma ya daga hannu duk talakawa su daga hannu ba za su daga ba kun gano wannan da kyau ku amma kai ko mala'iku ne ke tambaya a'a oh, oh, wane ne wannan ci wane kenan kuma idan aka shiga cikin sama da kai to sai mala'iku manyan da ke jagorantar mala'ikun da ke sama na ɗaya su ma shiga cikin gayyen maraka sai an je sama ta biyu sai su dawo mala'ikun sama na biyu su an sharakiya sai an je sama ta uku mala'ikun sama na uku su an sarakiya haka haka haka ila rabbil izzati wal jalali kun gano wannan da kyau ku hatta yantahi biha ila sama'is sabi'a har sai sun tafi zuwa ga sama ta bakwai kun gano wannan da kyau ku kaga wannan ɗige-ɗigen guda biyu shi ma ku cire shi sabi'a ne ba sabiqa ba fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah maɗaukin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku je ku rubuta littafin bawa na a cikin illiyin wa ma adaraka ma illiyun me san da ku me ake ce ma illiyun kitabun marqumun littafi ne wanda aka kattaba aka karta rubutun wanda in ka shafa zaka ji kurzunu kurzunin rubutun wai kan ma a rubuta da tawada tsawon dadewa ma ya shafi saboda kai bawan Allah ne na kwarai za a je illiyin za a rubuta sunanka Allah ka sa sunanmu na can rubuce yashhaduhul muqarrabun mala'ikun da ke kusa da Allah suke halattan wannan littafin suna nan za a rubuta su ne masu ɗan bubbuɗewa suna ɗan daddobawa ina fatan mun gane wannan da kyau sunan kama manyan mala'iku ke duba shi saboda ka bi Allah a duniya ana fahimta wannan da kyau ko ka zama mutumin kirki duk wani abin da zai sa ambace ka da yanayi da ɗabi'a na banza ko kare ka kauce ma wannan Allah ya sauwaka fayaktubu kitabahu fi illiyin sai a je an rubuta littafin wannan bawa rubuta sunan shi a cikin illiyin sun mai ƙwalo sannan sai a ce a idohu ilal ardi ku dawo da shi duniya famin ha khalaqtuhum domin daga nan na halice su wa fi hawa wa idohum kuma nan zan mai da su wa min ha ukhrijuhum marratan ukhra kuma karo na daban sanda da ai tashin kiyama daga nan za su tashi gano wannan to rayukan baye sun kasa kalla gida uku guda biyu su ake ce masu asama'i akwai ɗaya kuma ardi idan bawa ya zo mutumin kirki ne har ya ƙetara aka shiga da ran shi sama to idan ya yi mutuwan shahada ne to sai a ɗauki ran nashi to za a kasa waɗanda suka yi mutuwan shahadan gida biyu akwai shahidul ma'araka wanda ya mutu a fagen fama sai a ɗauko wani koren tsuntsu a gidan aljanna sai a yi upgrading matsayin wannan tsuntsun a buɗe ƙoton shi a ɗauki wannan ruhi na shahidi sai a saka a ciki wannan tsuntsun zai rika zuwa yana ƙoto a gidan aljanna in yamma ta zai komo jikin fitillan da ke rataye a al'arshin allah a nan zai rika kwana rayukan shahidai a nan suke wala nan ladina qutilu fi sabilin layi amwata bal a hayaun. a raye suke cikin kotun tsuntsu kuna kullum ana azarta su da kalacin gidan aljanna kun gano wannan da ke ku inda rabbihim kuma a cikin wannan fitillan da ke damfara da al'arshin Allah kun gano wannan da ke ku to waɗanda suka yi <clears throat> nau'ukan mutuwan shahada ba na fagen fama ba kama wanda ya rasu da ciwon ciki cutan bulaliya ko wanda ya rasu da tuberculosis ko wanda gini ya faɗo ma ko wanda ruwa ya cinye ko wanda gobara ta hallaka ko wacce ta mutu a cutan naƙuwa amin nan saboda naƙuda mun gano wannan da kyau ku to duk waɗannan to su kuma ana zuwa a dasa ransu ne a ƙofan aljanna a wata fadama wani dausayi ne kun ji kaso na farko wanda ya reshe biyu ɗaya kasan kuma rayukan ƙananan yara ne wanda ba su balaga ba suka mutu to su kuma na ɗaukar ran ne sai a ɗauko tsada a gidan aljanna sai a bude sai a saka ran sai a zage shi a gidan aljanna kawai ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa aisha ta san wannan hadisin ne ran da wani ɗaya rasu a gayyaci annabi jana'iza ta ce Osporon min asafiril janna ai wannan tsuntsu ne ma kawai dan tsadda daga cikin tsaddan gidan aljanna to waɗannan in aka yi sama da ran to ba maganan tambaya haka wanda ya mutu yinin juma'a ko daren juma'a ko wanda ya mutu bayan aikata wani aikin alheri da ya yi ba maganan a mai tambaya cikin kabari ran shi na can sama mun gano wannan da kyau ku to wanda yake ran shi ardi ne to za a dawo da ran nan duniya shine wannan sai a dawo da ran sai a mai tambaya in ba ɗaya daga cikin waɗancan ba ne kuma bai mutu ne ko daren juma'a ba shine za a mai tambaya duk wata gara ɓasa da ka gani a nan ko to anan zai da gargaje ta jama'a mun fahimci wannan in ka samu kitabun roh na ibn al-qayyim in ya zama kai ka kwanta bacci Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ranka bayan da ka kwanta bacci ba mutuwa kai ba kamar yadda ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ibn al-qayyim sai ya ce ya tawaffa anan Allah yana hada ran wanda ya kwanta bacci da ran wanda ya riga ya mutu sai su chatin sarka tattaunawa to ya danganta idan ran naka salihar rai ne in dai har ta tashi ta iya shiga cikin sama to za ta haɗu da rayukan mumini a cikin sama amma in ran ya tashi ya sama bai riga ya shiga cikin sama ba sakamakon ran akwai 'yan matsaloli to shine zai haɗu da shaɗanin aljanu in aljanu maciji ne kaga maciji ya biyo ka da gudu kaga ka sun bulo daga sama abubuwa iri-iri na ban tsoro suna samun ka don ka tashi ga gara aiki kun gano wannan to shine zaka haɗu da ran wani mutumin kirki da ya rasu har ma ku tattauna har ku wasu abubuwa in kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama kai mutumin banzan ma sai ya haɗa ranka da ran mutumin kirki ku tattauna fayumsiku lati qada alaiha almaut idan mutum ya zo dab zai tashi bacci to sai Allah ya rika ran wanda aka hukunta mai mutuwa tuntuni domin ran zai rika kokarin koma gangan jikin shi ne sai a riƙe ran wayar yursilul ukhra ita kuma wacce akwai sauran rayuwa a duniya to sai a sake ta ila ajalin musamma ita ma ba wai ta tafi kenan ba akwai lokacin da aka rubuta in yayi zai zo yasa an kana tsoron mutuwa to ka daina bacci dan kana mutuwa na wucin gadi an ɗauke ran sai dai an bakka da numfashi ne kadai isa Allah madaukin sarki yana daukan abin shi yana dudduba lokaci bayan lokaci in ka ji ka gaji za ka yi baccin rana ɗan ƙailunan nan ka yi temporary mutuwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shine sai yake cewa fatar ji ruhahu fi jasadihi sai a dawo da wannan rai nashi cikin jikin shi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa innahu yasma'u hafqatun ali ashabihi yana jin hafaka shine tako cap cap cap na tafiyan takalmin waɗanda suka rako shi ya'tihi malakani shadidul lintihari sai wasu mala'iku sai su zo mai masu barazana masu tada hankali masu firgitarwa da motsa zuciya yaqulani laho sai su ce da shi marrabbuka waye ubangijinka fa ya ƙolo sai ya ce rabbi yallahu ai ubangijina shine allah fa ya ƙula ne laho sai su ce da shi ma dinuka kai kome me addininka fa ya ƙolo sai ce diniyar islam ai addini na ne musulunci fa ne laho sai su ce Mahazar hazar rajulun ladhi bu'isa fikum me za ka faɗi game da mutumin nan da aka aiko maku Fayakolo sai ya ce huwa rasulullah ai manzan Allah ne Fayakolo na fayakola yaqulani lahu sai su ce da shi ma amaluka me aikin ka gidan duniya Fayakolo sai ce qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah fa'amantu bihi na yi imani da duk abin da ke ciki wa saddaqatu kuma na gazgata na bi ina fatan sakamako mun gano wannan da kyau ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi riwayatin bala ce a wani ruwaya na wannan hadisi sai annabi ya ce wa hiya akhir fitnatin arzu alal mu'min wannan ita ce ƙarshen jarabawa ƙarshen fitina da damuwa wacce take fitinan ɗan adam mun gano wannan da kyau ko wannan shi shine fattan kenan akwai don matul kabar. duk mun yi bayanin wannan a baya ko fitnatus su'al fil shi shine fitina ko jarabawa na tambayin da za a mutum a cikin kabari in ka faɗi wannan jarabawan to daidai yake da ka faɗi wayek fadhalika ya yaqulu Allahu azza wa jalla wannan shine fadin Allah da yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil Allah madaukin sarki na tabbatar da bayi na kwarai waɗanda suka bi dokokin Allah sanda suke raye a duniyan nan Allah zai tabbatar da su hatta wajen mutuwa ya tabbatar da su haka wajen tambaya cikin kabari ya tabbatar su iya ansawa wa yudhillu Allahu zalimina sai dai Allah madaukin sarki zai batar ko ya mantar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma sha Allah yana aikata abin da ya ga dama ne iza ka hankali in za ka ba Allah ka bi shi in ka tsaya kana biye biye kuma to ga fili ga mai doki Fassabat fihi waqatan malai ce tabbatar da mutum ya iya ansa tambaya cikin kabari to malai ce wannan athabat din da Allah ce sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit ba ce lokaci biya ke mabawa alwaktul awwal na farko ala firashil mauti gano wannan ala firashil maut in ka zo mutuwa Allah in bi Allah ko Allah zai datar da kai kamar kalmar shahada ko ba kowa a wajen shi wani so yake a ce da Allah zai taimake shi in ya zo mutuwa duk kowa na nan ajina kalmar shahada sai hada ina shi ina shi gaba riya ta shigo ciki ka zo mutuwa kana tanin ka mutu da riya ko sum'a jama'a mun gano wannan da kyau ko me yasa dan adam yake sai ya rika lalata aikin shi haka siddan Allah madaukin sarki shiryar da mu wal waqtu lokaci na biyu hina al khuruj min al yayin fitan mutum daga cikin kabari wa ana qul la kharaj alal itlaq fi jam'i bainahuma mali ce babu matsala wajen hada waɗannan abubuwa da ya Allahu al-mu'min inda al-maut wa yuthabbituhu inda al-khuruj min al-qabr duma ko wata tambayan bayan bituwa daga kabari mun gano wannan da kyau ko duk tambayoyin suna tabbatuwa ka san ka gama sakandire baka ci wayek ba kun gano wannan ko ka ci wayek in baka ci jam ba ko ka ci jam in baka ci ume ba to akwai matsala sai ka ci duka kun gano wannan da kyau ku to tamboyi ne masu matsala guda uku in mutu ya zo mutuwa in ka so ka ce sanda kike kwance a kabari sanda kike kwance a gadanka ka mutu to waye kake yi in ka shiga kabari jam kenan kana fitowa sai a maka ume to in ka ƙetare sai aljanna jami'an ka kenan kun gano wannan da kyau ko kai hankali kowace ɗaya da haɗari in ka ba Allah a duniya ko to zuwa za ka yi kawai ka wuce amma Allah in baka bi Allah ba ko a nan duniya sai ka ci wannan ka faɗo wannan ko kuma ka fi kowa da ƙiƙanci a duniya duka ci iza jarabawa ba ta nuna ƙoƙari kun fahimci wannan da kyau ko jarabawa ba ta nuna cewa ka iya sai ga wanda yake koya ma ya faɗi kai da kake satan an san shi kuma kaci mun gano nan da kyau ko wanda shi yau da kare kokari amma shi yau da kare kokari ba in kana da kokari a zo a zube ban ƙwarya ta ta abin a ji a gani shi ne kadai Allah maɗauke sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wala haraja alal itlaq fil jam'i bainahuma li thabbita Allahu al mu'min inda al mauti Allah ya tabbatar da bawa yayin mutuwa wa yuthabbituhu inda al khuruj min al kuma ya tabbatar da shi yayin fitowa daga kabari faman thabata fil ula duk wanda aka tabbatar da shi a farko illa an yakuna ahlan lit tathbiti fi thaniya ba za a tabbatar da kai a na farko ba sai in dama ana nufa tabbatar da kai a na biyun kun gano wannan da kyau ku a cikin kabarinka ka ansa in ka fito kuma kana fita da kabari za ka tadda mala'iku na jiranka sai ka ansa wasu tamboyi guda hudu ya kai da rayuwanka sai ka yi bayani kap a cikin rayuwa sai a ɗibo ƙuruciya a ce yi bayani kun gano wannan da kyau ku kudinka da ka samu duka ya kai da su sannan wani gudunmawa kai ma addinin Allah sanda kake raye wannan kaga za ka yi ba da an sama yanzu kun gano wannan da ke ku amma bari in ka je wajen ka faɗi ka fi kowa sanin yadda za ka faɗa yanzu nan duk matasa ne mu kun gano wannan da ke ku kusan duk nan mu mene ne duk matasa ne kun gano wannan da ke ku to wallahi sai mun faɗi wannan ƙuruciyar da muka yi amma shirya kana ga za ka ji ƙarfi kana mun motsa wuya za ka sani Allah sai ka yi bayanin duk wannan ƙuruciyar sannan gumɗin rayuwan ka sai ka yi bayani sannan sai ka yi bayanin gudunmuwan da ka yi ma'addini ka samu kuɗi ka ce balango a ina ka samo shi da ka ƙoshi kuma aikin mai ka yi akwai mishkila ko ka shirya Allah maraukin sarki shiryar da mu fayunadi munadin minas sama yana gama ansa wannan tambaya sai mai shela sai ya kira daga sama wa ya ƙoli ya ce sadaka abdi bawana ya yi gaskiya fa abrishuhu min aljannati ku yi mai shimfiɗan kilisan aljanna wa albasuhu min aljanna sannan ai mai ado da tufafin aljanna ftahu lahu baban ila ila aljanna sana huda mai wani kofa wani window daga na har aljanna la ga sa muna da wannan rabo gashin fidu na aljanna ka sai yana daga cikin daraja da kima da martaba da zaka samu shine ka je ka samu mashkoncin ka an gyara an yi komi an gyara shi yanda ka san inji ya gyara gadan ga fulallika na jiranka ga mayafi sanda ake wannan dan sanye-sanyen an feshe dakin da turare wai kuma kai ake jira jama'a mun fahimci wannan da kyau ku abin da goro ba zai samu ba dole ya kure. ina fatan mun gano wannan da kyau in kana son ka ji irin wannan abin da zaka ka je yanzu ka taras an gama shimfiɗa ma yanayi ko sai ka karanta sotal gashiya ka ji yadda Kur'ani ke bayanin katifu da gadaje matasai da kilisai wanda ɗan adam zai more to in ka karanta nan ka ji gado ya haɗu ko sai ka ƙetara ka tafi sotul a sai ka ji kuma labarin waɗanda za a hau gadon da su ya siffan waɗanda za a hau gadon da su sai ka ɗan ƙara gaba ka shiga sotul rahmani za ka ji sunansu kun wannan da kyau ku amma in baka fahimci wannan ba za ka dade kana wahala kai baka ci a duniya ba kuma baka ci a lahira ba wannan shine rasasa rasasa kenan shi yasa ka ba Allah yasa din rabon arzikin ƙasa da ake yi babu goro a ciki Tuna biya da mata ko ya samu kuɗi a wahalce yake cikin da kai ci yake ina fatan mun gano wannan da kyau cikin da kai ci yake shi yasa mawaka maroka suna son zagi sarkin gari sai su ce mashi me gauran giwa ko goron mutum mai dada ba ma na giwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk waɗannan 'yan makaranta kowa ya je nema aure ka gaya babanka kai ma kana sa a raba tattalin arzikin ƙasa da kai allah madaukin sarki ya shirye da mu har waɗannan yaran babu laifi ka ce babanka kai ma ka isa to shine sai yake cewa ragama an fil almaniyina al-mukazzibin mala ya ce ko al'almaniyin waɗanda suke ‘yan gurguzu sun so ko ba zo ba waɗanda suke ƙaryata al'amarin ƙabare to wannan abin su ya faru Ka su ne ba su yadda da duk abin da idansu bai gani ba kasan yana daga cikin motsuwa wai mutum bai ga abu ba sai ya ce babu alama ne sufofi ne na hauka ake ba da labari wani malamin makaranta ne ya shiga ajin yara yana son ya nuna musu ba Allah sai ke cewa duk abin da idanku bai taba gani ba to babu mun gano wannan da kyau ku sai yake cewa ina allo aka ce ga blackboard ina dosta gashi akwai allo eh akwai mala ya ce eh, akwai kaza eh akwai ɗalibai eh akwai kujeru eh akwai saman aji eh ina Allah yake <clears throat> ya zaka shi sai to ba Allah kenan to akwai wani yaro da yake dan karatun addini sama sama kun gano wannan da kyau sai miƙe shi ma ya lissafi irin na malan duka sai ce jama'a ina hankalin malam aka ce ba mu gan shi wai ce to malam bai da hankali kun gano wannan da kyau ku abin da idan ka bai gani ba wannan shi ya nuna cewa babu kun gano wannan da kyau ku misali yaro ne a gida iyakan abin da ya sani iyakan abin da ya gani shi ne akwai in ba haka ba ko babu yaro ya saba ya hau kan po ya kashi sai tambayi maman shi maman ina fodin baba kaga inda ba nuna mai faɗin baba baba baya mai kenan sun da ilimin shi iyakan ne ya tsaya yara yanzu a yi masa wanka duk ba tube sa ake yi ba Ko ya zo da yan loɓan shi to kenan cin da bai taba ganin na baba baba ma bai da shi kun gano wannan da kyau ko in ana sa tabbatar baba na da shi sai an tambaye sa'an shi a gidan ko kun gano wannan da kyau ko to amma in hankalinka bai kai ga gano abu ba ko to karkace ce wannan abin babu shi za ka yi zama mahaukaci allah maɗauke sarki ya samu dace to su haka su so suke wai a kawo masu dalili na me na hankali mu ba abin da ya dame mu da dalilin hankali nasti za mu kawo ka karanta littafin ibn taimiyya dar'u ta'arud al-aqal wan naqal ba sa nassi malam ka kawo dalili ka kawo hujja kawai duk wani abu na tunanin kako rabu da shi mu ba masu ilmul kalam bane ba masu bin falsafa bane mu masu bin alkur'ani da hadisi ne bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah ka sa mu dace malai ce fal mushkila annal ilmaniyin wal aqlaniyin su waɗancan 'yan gurguzu waɗanda suke amfani da hankalinsu yunaqashuna qadiyatul qabr suna tattaunawa suna raddi game da matsalan kabari fi azabihi wa na'imihi suna musun azaban kabari da kuma ni'iman kabari biddalil al'akali ta hanyar amfani da dalili na hankali alhassiyil madi da abin da aka taba ji za su rika lissafa shi da sensus ɗinsu ba su ja kunna ba ba su gani da ida ba ba su shinshina ba ba su ɗanɗana ba ba su ji laushi ko kaushin shi ba sau haka ba su yadda ba duk wanda ya saba ma wannan sensis din to su kawo babu shi ma'ala ya ce wa min zulmi khallata qanun al-hinsi fil qanun al yana daga cikin zalunci khaltu qanun al a hada tsari na abin da mutum yake tabawa ya ji fi qanun al a hada shi a cakuda da tsari irin na gaibu fa innaka la ta'rif kunhuhu domin kai ba ka yi sanin yanayin shi ba wala tuhu, yanzu misali mutum zai iya kwanciya bacci an bi shi a guji a baccin ya ta haƙi kana kusa da shi baka sani ba kai da baka taba gani ba sai ka ce babu sai ka ce bai ci gudu ba babu <laughs> gano wannan da kyau wannan dan wani abu ne mai sauki wanda kowa zai iya ganewa kuma da yake da awa ce ta shirme ba ga Allah madaukin sarki ya karar da ita a duniya ba sai dan can can can can can ne kadai kuma yana daga cikin United Soviet tana daga waɗanda suka mara mu wannan bannan baya ba suna daga ciki kuma akwai musulmi da yawa a ƙasan da suka takura ma musulmin suka duk abin da suka yi na batanci da cin mutunci ƙarshe Allah madaukin sarki ya dumurmusa su ya mai da su cikin kundin tarihi ya za ka isa zamanin da sanda united soviet take united soviet dinta wai a ci wai america na sanya mata dokan ta ɓaci zai yiwu allah ya fada da addini ne fada da masu addini ne kuma tukuna ma kuna gano wannan yanzu masu bin addinin buddhism kwanakin shekaran jiya ne ma wani babba daga cikin manyan manyansu ya kwanta ya mutu wa ji abin da kafiri kawai an sa abin da ya yi wai an ce wai aje shi a firis ya kwana kaza wai ana sa ran wai zai dawo ba ku ja labarai ba ku don allah kakku zama afa manyan shi mu kibban ala waje a hada kakku zama kuna tafiya upside down duniya ma ba ku sa halin da ke ciki ba in baka binciken abubuwan da ke kaiwa yake koma kana ruwa da current affairs sai a tashin kiyama baka sani ba kawai sai ka ji mala'ika na ce maka man rabbuka ka ce hammun zo ne <clears throat> mala ce hunaka majmu'atin akhdaru ajihiza litansid wa taswir ala a'la mustawa wada'uha fi maqabir hatta yusawwiru azab al kabar. Walmalakai ne fa kullama wada'ul jihaz ihtaraka an samu matsala ne hunaka majmu'atun an samu wasu ƙungiyoyi da wasu masu binciken ƙeƙe da keke da bin diddiki akhdaru ajhiza suka sanya wasu na'urori mun gano wanda da kyau ko domin me domin su saurara wal taswir ko kuma su ɗauki hotuna ala a'ala mustawa kuma suka yi masu wani irin tsari wanda zai iya ɗaukan ko da ko gittawan abu ne ko yake ko mun ƙanƙantan sauti ko menene zai iya ɗaukan masu sai suka ɗauka wa da oha fil maqadir suka sa cikin ƙabarruka a makabarta hatta yi sauwero azabal ƙabar so suke a ɗauko masu hoton azaban kabari wal malakaini kuma a ɗauko masu hoton waɗannan mala'ikun fa kullama wada'u jihazan duk sanda suka sa na'uran raka, sai na'uran sai ta kone wannan bai sa sun yi imani ba kun manta kwanakin baya da suka ya haƙi suka tura na'ura can ƙasa can ƙasa sai aka ɗauko musu wani irin kururuwa da wani irin sauti nan ne Allah ya ga dama su ji ke faruwa shine malamai suke cewa dama jahannama tana ina tana ƙasa ne sun ji kururuwan 'yan uwansu ne Allah shi kyauta innahu ghaibun azaban kabari gaibu ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun katanga ce barzakh tsakanin duniya da barzahu kuma ba wanda ya sai san me ke faruwa a wannan wajen wallahi har su tashin kiyama jama'a akwai abubuwan da Allah ya nuna ma dan adam iyakan shi fa ya kamata ɗan adam ya saranda game da al'amarin Allah in ba ka ba zai wahala misali wasa inda rai yake kuma yana jikinka din na'urorin bature wallahi ba zai iya gani ba Allah ya tsari akwai word da ba kai zai shi ba kunji ɗaya jini za a iya shinshina za a iya taɓawa za a iya sa shi a na'urar nasara a gano duk abin da ke ciki amma ko ba za a iya yi ba Allah ya hana <clears throat> shi kaɗai yake wannan shi sai ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun ka hurmatu yawmikum haza fi baladikum haza wa fi sha'rikum haza da jini da rai da rayuwa wannan haramun kun gano wannan da kyau ku saboda jini ba wanda ya sai yi shi kuma ana kallon shi amma in ruwan jikinka ya kafe za a iya kara ma jama'a kuna gano wannan Allah ya nuna ma ɗan adam kasawa da gazawa amma da yake yana taurin kai ya kasa ganewa sai abinda da yake barzahu ne kuma za mu zo za mu tattauna za ku ci hata irin tattaunawan da waɗanda ke rayuwar barzahu da suke rayuwa suke yi amma Allah kaɗai san irinta sai kuma ka yin kaje kaje ka ga irinta in ka bi Allah ka samu mai ni'ima Allah ka samu da kai mu dace to shine sai yake cewa ya kola ibn al-qayyim ibn al yana cewa wa sirrul mas'ala anna nur al-qabr wa nuruhu wa al-qabr wa dhiquhu yake cewa sirrin wannan kaga hasken kabari wa naruhu da wutan da ake bamba kama dan wuta a cikin kabarin shi wa wasi'atul kabar da yalwan kabari wa dhiqihi da kuma ƙuncin shi lesar min jinsi nurin wa narin wasi'atin wa ma ya'rifuhu an-nas ba irin wanda na da ya sani bane za a kunna fitillu a kabarin amma dan adam ya shiga duhu zai gani za a babbaka babbakan wuta a kabarin amma dan adam ba zai gani ba za a yalwata kabarin dan adam ba zai gani ba za a matsa kabarin ma ba zai iya gani ba ba irin na duniya ba wannan ya shallake tunanin mai tunani tintin fal insan kun ga dan adam la yastawiba bi aqlihi illa al mahsus al mar'i dan adam bai iya aunawa ya siffanta abin da aka bashi labari sai kadai abin da zai iya tabawa ko zai iya mai gani da idan shi yanzu ka taba ganin sun yi karambanin bayyana yadda rufin sama yake ne ba su taba zuwa inda yake ba sau da nisa ba wani zai iya zuwa inda sama take bature zai iya zuwa sama ne har ya wuce rana idan da allah zai ba shi ikon yin abu ɗaya ne in zai iya na'ura da zai iya harba shi da sauri na haske amma iya ƙurewan abin da bature zai iya yi shine na'ura da ake harba ta da gudu na wuta kun gano wannan da kyau na wuta shine to zai iya kaiwa amma da yake yana amfani da gudu ne na na wuta to wuta ita kaɗai ba za ta iya ba sai wutan ta zama wuta kan wuta wuta kan wuta wuta kan wuta to ita ma sai in an yi aiki mai yawa kuma suna da yawa ne zai iya kaiwa to babu na'uran da zai iya wannan aikin sau da aka tara kwanson wutan kwanson wutan zai sinadarin nauyi ba zai iya hawa ba shi sa ta shidanin aljanu da aka yi su da wuta da suke tattakawa su je su jiwo magana a sama don su ma wuta ne kuma kawo kwanson da yawa da suke harba junansu kuna gane wannan da kyau ku to wanda ke iya zuwa sama nan da nan ya je dawa ba tare da matsala ba bai samu illan sanyin wata ko illan zafin rana ba shine mala'ika wanda aka yi shi da haski tunan adam sai in ya yi ƙara fasaha da kimiyya da zai iya harba na'ura mai ƙarfin mai haski. to ba zai iya ba ina fatan mun gano wanda da ke wanda ya ce to ga kyamara kawo abin da ta iya kenan ita kyamaran harba ta ta ji za ta har yau bai yi abin da zai harba shi da mi da haske ba har yau shi sa mala'ika ɗaya yana gudun mil miliyoyi ne a sakon ɗaya shi sa mala'ikan da ke ɗaukar rai shi kaɗai ne muddin da za a ɗauka hannu kurkudu shi zai ɗauko shi kun bayanci wannan da kyau duk shi ne yana da saurin haske jama'a mun fahimci wannan da kyau yau idan da za a sa switch a nan a tafi bangon duniya a sa gulab ɗin kana kunnawa kafin hannunka ya gama motsi ya ku ya kama so da haske ne har ya ji mun fahimci wannan da kyau shi sa haula ta kawo kara wajen annabi annabi ce ban da yadda zan yi ta kama hanya za ta fita wata shi ta ki ilallah ta kai kuka zuwa ga Allah Aisha ta ce ka tabarakallah ina ɗaki maganar sama sama nake ji har Allah ya ce ya ce sami Allahu ƙaular lati to fi zauja wa tashtaki ila Allah ya ji ta hawayar kuma ka sa babban abu mamaki bayan Allah ya ji kafin ta bar masallaci mala'ika ya zo da sakon ya faɗa an ce da dawo tafiyan dubunnan shekaru saboda haske ne kisa da abin da kaji Allah ya faɗa ko tsayanin ɗan adam da aka yi shi da yumbu yau aka ce je kaduna a ƙafa zai kwana da kwanaki bai je ba amma in ya auri takalmin aljani shine mota ko mashin zai je da me sau da fetur da ke sauka kan piston ba ƙonewa yake na za shi ba da shi ne sai je da wuri to da zai aro takalmin mala'ika kuma to sai wuce gudunan bai sani ba Allah madauke sarki ya samu dace to shi ke da to shi da sai yake cewa a ya ƙuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai ce fayatihi min rohiha sai ƙanshin aljanda da nema aljanda ya rika zuwa mai wa da kuma ƙanshinta wa yafsahu lahu fi qabrihi maddal basar sai a bude mai iya ganin shi wa ya ce fi qabrihi rajulun hasnul wajhi sai wani mutum ya zo mai mai kyakkyawan fuska hasnul thiyab mai kyawawan tufafi tayyibin rih mai ƙanshi to kaga kuwa ƙoƙarin tsayyaba kanshi karka zauna kanka ba gyara karka zauna baka yanke kumban hannu da kafa ba kar ka zauna baka sa tufafi kai guga ba kar zauna da dauda baka yi wanki ba kar ka zauna baka fesa turare ba kana karni duk wannan kar zauna da su tabiya mutanen kirki shine tsafta inna allaha jamal yuhibbul inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son tsafta Kamar wani sai ya ce to ai a zauna budu budu wannan wa alama mutanen kirki ne mutanen kirki sabai bayan sun san annabi yana zama fes har ma sun ga riga mai kyau sai su ce siya saboda juma'a da tarban baki ana nan ko ba wannan kaga mutum budu-budu yadda ka san an koro shi wani sai ce wai na koyi da magabata ne eh za ka zo ka ji magabatan da yake koyi da su amma dai ba waɗannan ba domin wannan shi zai zo ne hasnul wajihi hasnul siyab tayyibin rih fa ya ƙula sai ce abshir billadi ya surruka ina ma bishara da abin da zai faranta ma rai abshir bi ridwanin min Allah ina ma bishara da yardan Allah wa jannatin fiha na'imun muqim da kuma wata irin aljanna wanda ni'imin ta na dindindin ne hazihi ziyada sahiha kun gano wannan da kyau ko san malama hadisi ya gaske. wannan ziyada ne ingantatta haza yau muka lalazi kunta tu'ad wannan yininka kenan da ake ma alkawari fa ya ƙolo sahibul kabar sai shi wanda ke cikin kabarin sai ce wa anta basharakallahu bi khairin kai ma ko Allah ya ma bisharan alkhairi man anta wane ne kai fa wajhuka wajhu alladhi yaji'u bil khair wannan fuska naka fuska ne wanda yazo da alkhairi fa ya ƙoda sai ce ana amaluka salih ni ne aikinka na ƙware fa wallahi ma ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah ya ce wallahi ne ko ban san ka ba kullum aka ce ɗa'a ne kana gaba gaba an fi ma'asiyatillah kuma kana jinkiri wajen saban Allah fa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi mai ibn taymiya faɗi dangane da wannan matsalan me fa kullu hayyin wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi amuluhu amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu ko ba ka ce ba wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yas'alu yace wal kullu hayyin duk wani rayayye akil mai hankali fi san da yake cikin kabarin shi amalun yuqarinuhu akwai aikin da zai zama shine abokin ɗebe mai kewa hunaka wa yas'alu a can zaman kabari kuma za a mai tambayoyi da ya kamata hadha i'tiqadu shafi'iyyu wa malikin wa abi hanifata summa ahmadu yunqalu fa in ittaba'ata fama bar <laughs> Allah madauke sarki ya mu dace al'amalu yukallimu sahibuhu wa yu'annisuhu aiki zai magana da wanda ya aikin kuma ya kwantar mai da hankali yanzu zaman da muka yi a majalisin nan ko a kwance a kabari za ga yazo mun ga wannan aini ne majalisin daren laraban nan a'a ustaz kai ne ni ne ina ba da mun gano wannan da kyau shi masha Allah sai ku tattauna zuwa isha'i isha'i na yi sai tafi sai isha'i ta zo isha'i na zuwa ta gama ta tafi sai shafa ido tare sai su zo in baka komi hagarin Allah ya waye sai ka zo na dubba abokin hira in akwai kiyamar lalle sai su zo in ga ya bacci kai addu'a sai ya zo alula ta zo komi da komi ya zo ina fata mun mun shi mai kyau kai matanka shi ma zai zo shi ma ba amalu bane ai amal aka ci ina fata mun gano wannan da kyau amalun yukallimu sahibuhu wa yu'annisuhu amma kai ka je kai magana da 'yar mutane ba matan ka ba wai talazzazu bi kalamiha to wannan zunubi ne ka hankali sai ka tuba na mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa zauja allati kanat taqulu ya saba'i ya jamali la anta an tabita ma'aka laylatan fil qabr falladhi yu'annisuka huwa al-amal sayukallimuka wa yu'annisuka kana duniya matanka ta mun tana cewa ya wani ya suwiti ya hane ya wane yanzu ya za ka yi ya za ka yi kana can ina kondadda inda yana aiki mai kyau to yana can cikin matsaloli yana can cikin kwanciyar hankali wala ba take yi ba ya manta da ki in kika aiki mai kyau shi nan ko kuma kuna kuna ta raba shirme Allah ba ta wanda yake yi ba summa yaftahu lahu babun min janna wa babun minan nare fa yuqalu lahu sai a bude mai kobofi guda biyu wannan na wuta sai a sa haza manzaluka law asaita Allah ka ganta wuta ya wuta na ambaliya ce. ce ka inda ka saba ma Allah abdalaka Allah bihi haza sai Allah canza maka da wannan na aljannan wa shiru ila babil janna sai a nuna mai ƙofan aljanna fa'iza ra'a mafil jannati in ya hango irin burusun da ke gidan aljanna ƙala sai ce rabbi ajil ƙiyamis sa'a a tashin ƙiyaman yanzu mun gano wannan da kyau ku kamar kai ne a ce ka gama gyaran ɗaki ka yi fenti ka yi komi sai a ce an sa maka rana sai ka ce a ɗaura yanzu ma sau da kayi ne in gaji ana cewa a sa rana wata biyu wata uku ba daga cika kake yi ba dukkaninku ba da gaske kuke ba kai mayaudari ne ita ma mayaudariya ne iyayen naku mayaudarin junansu suke yi amma kana so tana so waya cewa an sa rana saboda munafinci ai ba wani magana sa rana ai lam aral mutahabbaini misal zawaj kawai a masa aure kawai kana so tana so dora masa aure yanzu kawai dauke daga tabu da ita to ya za su aina yake kwana su je su kwana tare a wajen dama ka san baka shirya neman aure ba ne ka zo ka neman 'yar mutane mayaudari duk wanda ya san bai kintsa ba kai ƙara cewa yana da budurwa sai dai ce ina da wacce nake yaudara kuna na ƙarya jama'a duk wanda bai shirya aure ba kar ya je nemi 'yar mutane ya daga cikin alaman ka shirya aure shine ka shirya ɗaki domin rukunin aure mafi girma kenan daga cikin rukunin mata ta nuna a hannunka ɗaki sadaki duk daga baya sa su duk wani abu ya zo daga baya don sadakin ana iya yin shi bashi laifin ma ana iya yin shi bashi komi ma ana iya yin shi bashi amma ɗakin lamari zai iya yi wa a ci an yi shi bashi ai ba zai yiwu ba shi sa matakin farko za ka nemi aure ko ka tabbatar ɗaki ya kammala in ya kammala tsabko, ko daga ka ce a ɗaura auren in baba ya ce to mu ba mu shirya ba ka ce baban ni a shirya niki me shirin ku ai ba sai katifa da gado baka ce ba matsala mun gano wannan da kyau ko ka tafi nan nan bakin silma ko na layi yana nan ka shiga duk abin da kake nema na kayan daki akwai a siyo a kan a kura a zo a zuba ana gama ka kori kuran ai <laughs> take neman taimaka bukulu na wata biyar amma ce wai a baka wata biyar an sa rana wata kwana ɗari nawa kenan kana kallon mata tana kallon ka wa ce wai kuna son juna munafukai ba wani maganin soyayya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa fi lafzin a wani lafazi yace rabbi akami sa'a rabbi akami sa'a kama yace kai ma arju ila ahali wa mali da in koma wajen iyalaina da kuma ni'iman da aka tattalar man fa yuqalu lahu sai a ce uskun natsu Fayaskunu ila an ya'dhina Allah azza fi ikraji ahli al-ard min batiniha sai kuma ya kwanta ya huta har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai ba da izini a fitar da waɗanda suke cikin ƙasa za mu zo za ku ji wai in an tashi fito da mutane daga cikin ƙasa ya zai faru ne ruwa ne Allah zai sa a yi na kwana arba'in na wani irin ruwa kamar ruwan maniyi sai ya kama ƙasa kamar ɗani ɗaya ko zira'i ɗaya na adadin kwanuka sai ɗan adam sai rika tsuruwa kamar yadda masara ke tsuruwa kowa zai tsaya ga shi na inda ya mutu shi ne malakul mutu zai ɗibi rai ya zuba a bakin ƙaho shi ne mala'ika israfil sai ya hura sai ran sai ta tsayyuri sai tashi duk inda kake zai je zai same ka mun gano wannan da kyau ku duk inda kake san da ya ƙara busa na biyu shine ya tabi una da'iya la'i wajala shine kowa zai tafi inda za tashin kiyama ko ina kake shine ba haushe da ya tashi karan bani wasu ce wannan shine gudun fanfalaki ko gudun fanwa ne ma to dai lalle ilalla sai ka je in ga tsare shi ce nuna maka inda nassin fanfalaki yake ba zai gaya maka ba shi yasa ba Allah madaukin sarki ba zai ce kaza kai kuma ka koma gefe ka ce kaza ba kai dai tsaya kawai za a kira mutane za su tafi mun gano nan da kyau fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka sai karan tafiyan mutane kawai shi yasa ka nemi hanyar da zaka zauna lafiya a cikin kabarinka ka nemi hanyar da zaka zauna lafiya Allah da mahallicinka in ga gada ma ka zo mutumin kirki zaka iya zama fa in ga gada ma ka zo mutumin banza za fa ka iya zama amma ka zo mutumin kirki ina baka shawara shi yafi domin daga ran da ka mutu ku, to matsala ya gama karewa ha gangan jikin naka zai zauna kamar me sai inda kai da kai haka za cuccuɗa ka a wanke ka a sama turare a sama alkafa ne a naɗe a tafi bayan gari a binne ka a dawo yan wandunan ka a raba makanninka yan takalman ka abokanka su sace na sacewa a kasa na kasawa haka za ka zauna gaba ɗaya a iska kuma ka je can baka ba Allah ba mala'ikun Allah su dake ka baka sallah baka salati baka zuwa makaranta baka zuwa wajen wa'azi shi kuma wanda yake zuwa makarantar da wajen wa'azi riya yake yi to in dai riya kake ka shiga uku wannan shine rasasa rasasa ka samu ka baras shi yasa kowa ya ji tsoron Allah duk abin da zaka yi kai don Allah dan neman yardan Allah dan fatan abin da zaka samu bayan mutuwanka Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum